To malam wasu abubuwa ake so mai azumi ya mai da hankali a kansu. Abubuwa goma da ake so mai azumi ya mai da hankali a kansu. Na farko shine shi kanshi azumin. Na biyu sallah. Na uku ciyarwa. Ciyarwa tana da muhimmanci musamman a lokacin azumi. ko dabino ko ruwan sanyi domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi za a ƙara masa kamar ya yi wani azumin na hudu ittikafi ga masu hali na biyar neman daren lailatul qadar na shida yafiya na bakwai ana so a shagala da karatun alkur'ani na takwas ana so mai azumi ya shagala da addu'o'i na tara ana so a sada zumunta na goma ana so mutum ya koyi tausayi